الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau muna da 26 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan hudu mai ladiya shekara ta 2022 Eh, insha Allah ka hun mu fara tafsirin mu kamar yadda muka saba da eh, mu karanta wannan littafi mai suna miftahu dalibi al-musamma bi an-najat fi ittiba'i as-salaf wa ad-dalalati fi ittiba' al-khalaf wal bulut as-salihin na jin zamu tashi a nan ta 38 سبك مشيئة نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف حفظه الله آمين ومن بصفة المشيئة لله تعالى وأنه يفعل ما يشاء مم. الدليل على ذلك من الكتاب مم. قوله تعالى مم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة البقرة نعم وقوله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم. سورة البقرة نعم. وقوله تعالى نعم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير سورة البقرة وقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما نعم. سورة الإنسان نعم. وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سورة التكوير Eh, wa gairu min ayat da sauran ayoyi waɗanda suke da alaƙa da mashi'a cewa na yi imani Allah ya siffantu da siffa ta mashi'a eh, wa annahu fa’alu ma ya sha. Hmm. Allah yana aikata abin da ya so a cikin bayansa a cikin halittarsa to akan wannan siffa ta mashi'a akwai dalili daga littafin Allah shine alƙur'ani akwai kuma da dalili daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi na farko daga cikin eh, ayoyin da malam ya jawo ga sunan wallahu yattasu bi rahmatihi man yasha Allah ce yana keɓanta rahamarsa ga wanda ya so man yasha hmm. kuma wallahu zulfadil azim Allah shine mai falala babba a cikin suratul baqara aya ta 105 sai kuma da Allah yake cewa kullillahi al-mashriq wal maghrib da mafudan rana da mafaduwanta duka na Allah ne ya hadi man yasha ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaici Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaici ita musulunci wannan ita ma suratul baqara aya ta 142 sai kuma inda Allah yake cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard in tubdu ma fi anfusikum aw tukfu yuhasibukum bihi Allah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله Allah ce idan kun bayyana abin da ke cikin da kasai duka na Allah ne in kun bayyana abin da ke cikin ku ya sani in ma kun boye ya sani kuma zai muku isadi akan dukkan abubuwan da kuka kulla ko kuka boye zai yana gafara ma wadda ya so yana azaba ma wadda ya so don shi yana da iko a dukan komai wallahu ala kulli shay'in qadir da kuma Allah ke cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit bil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da mu'minai akan kalma tabbatacciyar kalma ita ce wanne ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallar Allah ka tabbatar da mu a kanta a cikin rayuwarsa duniya da lahira wa yudillallahu zalimi Allah yana batar da azalimai, kuma wa yaf'alu ya yasha Allah yana aikata abin da yaso to wannan shine muhallin shahidin wannan cikin suratul Ibrahim aya ta 28 sai kuma da Allah ke cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu eh rabbul alamin duk abin da kuka soyi ba zai yiwu ba sai in Allah ya so tukunna inna allaha kana aliman hakima Allah shine masani mai hikima yana cikin suratul insan aya ta da Allah yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim amma wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah ce wanda ya so ya tsaye akan hanya madaidaiciya shine hanyar musulunci wanda bai so ba kuma ya rage nasa amma duk da haka wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ko kun so abu ya yi ba zai ba sai Allah ya so tukunna za ka mashi'an Allah tana kan mashi'an kowa duk wani abin da kake so ka yi shi in Allah bai so ba abin ba zai yi ba ya za malaman tawhidi suke cewa masha Allah kana malam ya sha lam kun. abin da Allah ya so ne yake kasancewa abin da bai so ba zai kasance ba to sai minas sunna ci gaba minas sunna عن عبد الله بن الصنابحي قال abu muhammadin. أن الوتر واجب نعم فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه نعم خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاتهن وصلاهن بوقتهن أو لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه رواه ابو داود وانا شيني محل الشارفين فوين إمو ان شاء غفر له وان شاء عذبه ان أنغانا wannan وانا حديثي كما دا كشان كربو دا عبد الله بن الصنادحي yace abu muhammad yana riya cewa sallan wuturi wajibi ne a ra'ayinsa a fa'intarsa eh to sai ga ubadatu samit sai ce a'a in dai ko wannan shine ra'ayi ko fahimtar eh, abu muhammad to yayi kuskure a wurin sun aka ce kazaba suna nufin yayi kuskure yayi kuskure a wannan fahimta tasa yace ni na tabbatar na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce khamsu salawatun ko kuma khamsu salawatin ibtara da hunna Allah ta'ala sallah guda biyar ne Allah ya faranta yana gaga riba ya ciki eh, sallah biyar ne Allah ya faranta a rana sallan asubahi a zahar la'asar magariba ishayi to bayan wannan duk wata da sallah da mutum zai a rana to na fila ce ta shi kuma nan gashi Abu Muhammad yana cewa wuturi ma farilla ne haka Abu Qatada da Ubayd bin Sabir ya ce wannan abin da ya faɗa kuskure ne eh, ba daidai ya ce albin da Allah ya faranta sallah guda biyar ne in ji manzon Allah man a hunna duk wanda ya kyautata alolansu wato lokacin da ya zo yi yayi alola kamar yadda sunna ta koyar eh wa hunna kuma ya sallace su eh wakati hinna a lokacin su wato bai bari lokaci ya wuce ba domin inna salata kanat alal na kitaban mawquta sallah tana da lokuta tsayayyu a wajen mu'minai ba sa bari su yi lokacin da suka ga dama ba kamar irin 'yan kasuwanmu na ƙauye ba mutum ya je yana hadadan kasuwanci da ya a zahar ba da ya la'asar ba sai magariba ya dawo gida ya ce ya dai su a lokaci guda wannan tozar ta sallah ne kuma walakanta sallah ne ko mutum yana wani aikin sana sana'a ya ce ba zai yi sallah ba ga lokacin ta yayi sai ya kai wani gaba a aikin ko ma sai ya gama wannan tozar ta sallah ne sallah tana da lokacin ta in baka a lokacin ba Allah ba zai karwa ba ma sai yasa malaman suna suke tafiya cewa duk wanda ya bar sallah da gangan lokacin ta ya fita ko ya rama ba za a karwa ba ko ya yi ba za a karbe ta ba in bai bari lokacin ya fita da gangan ba za a karwa ba kuma ba wani hadisi ko ɗaya ma daga wajen manzo Allah da ce in ka bar sallah da gangan karama babu shi eh, an yi ya bincike ba samu ba hadisi ɗaya tak da mazala ce wanda ya bar sallah da gangan in lokacin ta ya fita ya rama babu hadisin wanda kawai aka yadda su rama mutane biyu ne na ɗaya ne barci barci kuma uzuri ne yana barci har lokacin sallah ya wuce to shi duk lokacin da ya farka lokacin sa kenan sai mai mantuwa yana ga yayi ashe bai yi ba ya manta sai tuna bai yi ba to lokacin da ya tuna shine lokacin sa waɗannan su ne kawai mutane bi shari'ar ta ba su dama su rama sallah amma haka kawai lafiyanka kalau ka ke yin sallah don wata damuwanka ko harkanka ta duniya wai ka ce wai ka zo ka yi a su mala'iku masu daukan sallah din sai su jira ka ko sakare su jira ka ka gama tsayar ka tukuna ka zo ka yi suna jiran ka tukuna ba su dauka suka tafi ba ko su kansu Allah ya kayyade musu lokacin da su kai dauki sallan su kai akwai masu daukar na safi akwai masu daukar na azhar akwai masu daukar lalla asar akwai masu gariba wato kai ka kara musu job ko over time so sai ta tsayawa suna jiran ka gama tsayarka ka zo kai ko hmm. haka ba wani hadisi da ya ce wanda ya bar sallah da gangan ya rama mu duk wanda suke kawo karama karama ra'ayinsu ne su ne ba hadisi ba ne amma malikiya zaka ga cewa in ka bar sallah za ka rama ta amma ba ra'ayi ne ba hadisi bane ba hadisi bane kuma ba abin da zai zama addini sai in manzo Allah ya shar'anta shi ko Allah ya shar'anta shi Allah ya sauwaka wa na li waqtihinna yayi sallah a lokacin su da ka kayyade wa atamma ruku'ahunna kuma da yazo sallah din bai kotan kuciya ba ya cika ruku'in su su salloli guda biyar din wa kushu'ahunna kuma ya zanto akwai ainihin nutsuwa da jin tsoro a sallah din kana lahu alallahi ahadun wannan ka yana da alkawari a wurin Allah eh an ya gashira lahu Allah ya gafarta masa in yayi waɗansu kurakurai an gane wannan wa man lam yaf'al wadda bai waɗannan salloli guda biyar ba wa laysa lahu alallahi ahadun wannan bai da wani alkawari a wurin Allah ya masa gafara babu ba gafara eh, ba gafara sallah dole ka yi ta guda biyar dinnan amma yan hakika kashirai gara mu rika sake musu kaula sai eh, wai sallah ba dole ba ne bane har ma wani aka na zaka sako wani dan wuiwui mai gashin sa ya almajirin dan an ne ko sai yana cewa wai wai kawai dan ba ma tsalla ana ce mana kafire wai kawai wai dan ba ma tsalla <laughs> wai shi mamaki ma yake wai dan baza sallah an ce musu kafirai eh, sallah wadda ita ce a a'azamul ibadat ita ce imadud dini kuma kamar ta kace wai dan wai dan mama sallah ya ce mata kafirai to kuma ba kafirai bane ga mana sunan ku ne sunan ku to musulmi musulmi baya sallah al'ahadu na nawa wa na as-salat wa man taraka faqad kafara kamar Allah ce ke bambancin mu da kafirai sallah wanda ya wari ya kafurta. bainar kufuri, bainar rajuli a wata ruwa bainar mar'i eh wa shirki wal kufur tarku salat eh tsakanin mutum da kafurci da shirka shine sallah in ya bata ya zama mushriki ya zama kafiri Allah ma abinda Qur'ani ya ce wa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din Allah ce idan kafirai sun tuba sun musulunta to sai sun tsaye da sallah in suka tsaye da suka ba da sallah to lokacin sun zama yan wanku musulmai amma mutum tuba ba ya sallah ba dan wamu bane eh fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi dini haka Allah fara cikin Qur'ani to kai ka kai ka ce kai musulmi ne baka sallah a kai ka ce ne ah ana shine gaskiyar magana eh ya ce sun ce la ilaha to la ilaha illallah ba sallah ah to abubakar me ya faɗa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai waɗansu suka ƙi ba da zakka amma suna cewa la ilaha illallah sai yace zai yaƙe su sai Umar ya ce masa abubakar ka yaƙi mutumin da yace la ilaha illallah bayan manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa ta shahadu an la ilaha illallah manzo Allah ya ce Allah mu ce din yaki mutane har sun ce la ilaha kuma ga waɗannan sun faɗa ka yaƙe su yace wallahi sai na yaƙe su la uqatilanna man farraqa baina la ilaha illa Allah wa salat duk wanda ya raba tsakanin la ilaha da sallah sai na yaƙe shi zakka kai eh yau da ya raba eh, zakka da la ilaha illa Allah sai na yaƙe shi dan ka ce la ilaha ba ka zakka ka kariya ta kai ka da zakka ce ba kai yace idan a zamanin mazala mutum tabaibai yake bayarwa tabaibai ne igiyar da ake daure dabba sai ce wala mutum yake bani wala sai na shi a kanta to da ya faɗi aka sai Allah ya hore wa kirjin Umar shi ma sai ya fahimta aka yi yakin da shi aka kuma yaƙe su aka dawo da kafiran da suka kiba da suka ridda aka dawo da su ga musulunci abin da ya faru kenan so wanda ya ce shi yana ce la ilaha bai sallah wannan kashiri ne la ilaha illallah ba ta yi amfani ba yawa za ta yi masa amfani ba yawa sai yi sallah tukunna na ka wanda bai yi sallah ba ba yi da wani alkawari wurin Allah in sha'a gafara lahu in Allah ya gada mai masu gafara wa in wa menene wa in sha'a azaba in Allah ya gada mai masu azaba to yi wa su dan kama nan sai in Allah ya ga dama ya masa gafara haka ne yawa to in Allah ya ga dama ya masa gafara dama wanda yana yana karkashin mashi'a ne sai ya ga dama eh, idan mutum yana da uzuri na kiyin sallan ai akwai uzurruka da shirya take zai mutum wanda ba zai yi sallah ba akwai uzurruka wanda ba zai iya tsaye da sallah guda biyar din nan ba misali wanda musulmi ne Allah ya dora masa cutar da har ya fita hankalinsa bai samu yayi ba sannan Allah ya dama sai ya masa gafara tunda shi ya dora masa cutar ko ba haka bane sai kana akwai uzurruka da yawa ko ko mutum ya ma musulunta kafin lokacin sallan ya zo sai ya mutu kaga wannan Allah ya gafara masa ya kai shi aljanna ko ya yana musulunta aka je wurin yaki ya shiga kungiyar kafirai na suka kashe shi bai ma samu ya sallan ba ana Allah sai ya masa gafara sauran laifuffukansa ya tafi ya tafi aljanna an gane wannan shine na ci gaba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده الله أكبر كاجبو wannan karbo daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda yace wani mutumin sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma sha Allahu wa shi'ita sai kawo da wawul atafi wawu kuma a ka'ida ta nahawu akafu ne wadda yake nuna eh, musharaka a cikin abubuwa guda biyu babu tarahi a ciki yanzu sai nace misali a larabci sai nace ja'a aliyun wa umar ja'a aliyun wa umar yace da aliyu da umar sun zo to ina amfani da wawu yana nufin sun zo at the same time lokaci guda amma in nace ja aliyu summa umaru to kaga sai da aliyu ya zo kenan umar ya zo separate time yawa to wannan mutum sai amfani da wawu yayi yi wawu a wajen Allah da kuma manzon Allah yace da abinda Allah da manzonsa suka so da manzala na jin hakita aji altani lillahi nidan kasan sanya ne zama kishiyan Allah kenan Allah ya so nima na so a lokaci guda a ka ce masha Allah wa da ku hmm. da abin da Allah ya so shi kadai duk wani abu na shirka manzala ba yarda da shi eh, za ka ji nan da nan kuma baya shiru akan barna baya da akhirul bayani an wakatil haja nan take haka manzon Allah yake to ya kamata ma masu da'awa su ma su yi haka daga kaga an yi barna ka yi matsana amma matsayin ka ne mai karantarwa almajiranka sun aske gemu munafiki ka kice musu komai sun take wando munafiki ka kice masa komai saboda kai ka iya tafiya da mutane eh sun iya sun iya mu'amala munafiki siyasa ta addini a saba manzon Allah kace siyasa ta addini haka manzo Allah yi wata ce siyasa siyasa ku kenan ai wato wani abu ya ban mamaki da muka je aikin hajji da waɗansu ɗalibai na wani malami sai aka sauke mu ɗaki ɗaya a makka sai na ga waɗannan ɗalibai gabaɗe ba su da sufa ta addini na ga kawai kai facirai kuma suna alfahari so cewa they are very close to their malam suna kusa da shi ma aqrabun nasu ilayhi sai na ce wannan malamin naku bi'sal bi'sal bi'sal muallim bi'sal alimu bi'sal shehu ke zun malamin ku abinda ya muku kenan gaba ɗaya da koyar da ku a tarbiyya ta addini ba to shine a ɗalibansa ne sai naga kuma shi ne a yi karkare shi ma kansa ma bai da akida yana ga ya fada na ce to za a yi haka ka gani ko kaga abu ya bayyana ko amma wala da ina masa kyakkyawan zato billahi la illa huwa to da na biya da tsundun cikin intafet sai na tuna zamana a makka da ɗalibansa na ga ba su fan addini ba su ba da tarbiyyar addini cito daga wajen malami suka samu yawa dan ba da ka samu dan intafet da aqida ta addini wallahi ba ka taɓa samu ba sai yasa bin Usman na Kano Allah saka masa alheri yace ba wanda zai intafet sai yayi munafurci ba wanda zai intafet sai ya zama munafiki kuma wallahi haka ne na wannan ma'anin, ai ga nawa ne ke wani na gani yawa za ka ga wasu ayoyi yana sa musu kai wasu ayoyi ma na kyaman fassara su don kada ya bata wa kafirai rai ko ba ka bane akwai wani bidiyo da aka tura mini na ga asalin interfaith na ce to lalle malaman nan Allah ya tona muku asiri masu cewa ba a fahimci ma'anan interfaith ba wai ana cuɗanya wahadatul adiyan da hiwar addini ana cuɗanya islamic dialogue ko interfaith dialogue ana cuɗanya da menene a mai da addini ɗaya ana rarrabe su to lokacin da na zo mayar masa martani sai na ce to duk wani ma'ana da kuka bata interfaith ko wani irin ma'ana kuka bata su dai kafuran da suka kirkiro ta ma'ana ɗaya ce manufa ɗaya ce da irin ma'ana da ku bata wallahi sai na gaga aka turo min bidiyo na ga asalin yan intafet din sun yi abun kamar drama practically physically suka zo ga sunan suna tafowa da mata da maza matan da suke ɗinsu su kiristan kenan fa da suke ɗinsu cinyoyinsu a waje gashinsu a waje ga bebul ɗinsu a hannu ga fustocinsu da cross a wuyansu da kuma bebul a hannu ga kuma musulmi da canji a wuya kadar ganin ma ka gano inda yake ko gane bane canjin ma a wuya yake ga ƙura'ani a hannu da kiristocin suka zo wucewa sai suka musulmi suna alola sai suka ce ah, what are you doing sai suka ce we are worshiping our god Mun ai muna bauta wa mu ne with what with sallah in sallah yake to eh zai shi wasu ya yake mu je mu tare sai zo suka yi alola da wannan musulmin a kofar masallaci suka gama musulmi eh, suka gama alolansu aka shiga masallaci aka yi sallah da matan da mazan da fastoti din a masallaci bayan an gama kuma ta kace ce to shikenan ranar lahadi ta zo sai musulmi masu zuwa suka wuce suka zo wucewa daga wajen coci suna wucewa sai daga kiristoci suna shiga coci musulmi su ma sai aka ce ah, me wala wala what I doing me kuke so ka ah, we are worshiping our god so ba muna bauta alka to ai eh, we are worshiping the same god we are worshiping ai Allah duka Allah dai muke bauta we are worshiping the same god Allah dai muke bauta Allah tsoro ni kawai shikenan sai musulmin su ma da carbin su a wuya da qur'anin su sai aka shiga cikin soki suka zauna a kujera ga mace ga namiji ga mace da aka yi service aka fito nace kaga wannan this is the real interpret in wani munafiki ma yazo ce ba haka ba Allah tsine musu albarka na farko Allah wani ita ce mana ba ma ita ce ga ta aikace to idan masu abun sun yi shi aikace kai dan ta sono zuwa baka ta sono kai kuma yana ka ciki ga masu abun haka suka yi aikace ga bidiyon yana wuri na kuma na tuttura mutane da yawa to amma kai da ke munafiki ne ka zo kana ce ai ma'anan ba haka yake ba ai wani ke ne addini a wani wadu da addini wallahi kai munafiki ne wallahi dinin Usman yayi gaskiya yace wallahi ba wanda zai kunje internet ya zo munafiki kuma wallahi haka ne haka ne haka ne ni bidiran yana nan kai akwai dramomi ma da yawa ga suna wada wada wada na internet kai gashi na muna tura mutane suna kallo inda da a zo da a zo wani occasion kirista ya karanta bible musulmi ma ya karanta qur'ani sai kuma a yi a rungumi juna eh. kawai da suke gani lasofa tayan malam tayan ya cika shi ke eh, ba ba matsala yi eh. sako muke isarwa eh, it was a message it was a message we are sending a message cigaba gaba. Allah ya yi ga Allah kare mana eh jiya na ga kayi gargadi da ya tsafa kana ka fa fa كلا كلا كلا kawai gargaɗi ba kawai gargaɗi ba ɗin ba kada wajen bai fada cikin kaya fa ah. wallahi da ta soke shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ci gaba rufinsa shi ke wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adam alayhi salatu wasalam da matarsa hawa suka ce ya Allah zalamna anfusana mun zalunci kanmu ta ina wajen cin wannan bishiya da Allah ya hana su ya ce kasu ci wadda suka ci wannan bishiya da ruɗe na shedan to shi ne suka cewa ya Allah kun zalunci kawunanmu wa in lamta gafir ya Allah in baka mana gafara ba wannan kuskure da muka yi wannan laifi da muka yi wata rahamna baka ji kanmu ba lana kuna na mina kafin cikin masu asara su ne 'yan wuta to dama abin da ake so idan mutum ya yi laifi ya yarda ya yi laifi ya kaskantar da kansa ya tuba sai Allah ya karbi tubansa haka nabi adam sun yi confession sun yi ikirari sun tabbatar cewa sun fai laifi sun saba ma Allah eh, fa sa adamu rabbahu fa gawa ya yadda sun yi kuskure hmm. to Allah kuma inda ka koma zuwa gare shi hmm. tawwabur rahim ne mai karban tuba ne Allah ka gafarta mana hmm. eh, ci gaba qala bitu ba'dukum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر wa إلى حين eh Allah ya karɓi tubansu amma duk da kai akwai punishment akwai hukuba da aka yi musu eh an karɓi tubansa amma dai akwai hukuba a nan duniya qala hadithu ba'dukum li ba'd adu aka ce ku sauka aka wa kawo shi da wawul jama'a to me za ku ce can kuma da aka ce qala hadita aka ce su biyu da annabi adam da hawa nan kuma aka kawo su uku ko kuma sama da uku kala hmm. hadi ku sauka hmm. yaya abun yake qur'ani dai lafazi ya mana can aka ce su biyu su sauka nan kuma aka ce su sauka da yawa yaya abun yake to yadda malaman ta suka yi bayani cewa can lokacin da aka ce kala hadi ta su biyu su sauka to a lokacin babu iblisi an riga ya riga su sauka ma tintinin an gama koransa da aka to su biyu da za a yi musu hukuma sai aka ce to ku sauka ku biyu to nan kuma haɗi habitu da aka kawo shi jami'i to a lokacin da aka fara umarnin sauƙa ne da ya riga ya sauka ba idan so kenan duk aka umarce su da shi shedan din da adam da hawa an gane sai to mai kenan ya zama jam'i kenan ba mushkila in ce da kala habita da kala habito ba matsala ko Awa. can lokacin da aka yi magana ta suniya shedan already ma ya riga ya sauka nan kuma da aka ce ku sauka lokacin bai sauka ba suna haɗe ne an gane wannan ba dukkan libadin ado za ku je duniya kai adam da matarka da zuriyarka da kuma shedan kuna abokan gaba abokan gaba ne tsakaninku da wa da shedan yadda Allah ya ce abokan gaba ne tsakanin shedan da annabi adam to haka nan ma kafirai abokan gaban musulmi ne katina aya ko in kawo maka ita katina aya يا الذين تتخذوا قد بدت البغضاء من أفواههم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا da kana taba wani kayan kari ne ta yau ka taba to na san baka tabawa kawai santi ne santin qur'ani ko يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوما عنتم قد بدت البغداء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله يتيكم منيه kar ku riƙi wasu abokai ba daga cikin 'yan uwanku musulmi ba waɗancan da kuke so ku riƙa su katiran abokai la ya lona kuma kabala ba za su taɓa taƙaita muku daga sharri da mugunta ba kullum za su muku sharri za su muku mugunta kai waddu ma a kullum fata suke buri ma suke ku fada cikin musiba su yi dariya kai Allah ce kai kadi badatil bagada'u min afwahihim a bakinsu su maganganu ya bayyana suke nuna cewa su innan makiyan kudi sun faɗa ba ɗaya ba biyu ba gashi suna faɗa kullum suna faɗa ba su koye ba Allah ce kai wa ma fi suduruhum akbar gaba da kiyan da suka koye a cikin zuciyarsu wanda ba su bayyana ba ya fi wanda suka bayyana ya fi in ji Allah kuma mun yadda haka ne mu abin da Allah ya faɗa haka yake ba diga ya ce kar bayyana da kuma ayati hakika mun muku bayanin ayoyi filla filla in kuntum ake da kuna da hankali يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق نعم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم, إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي نعم وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم يعني وأنا أعلم بما أخفيتم آه. وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل بشر المنافقين آه، آه، <laughs> sanji Allah ce ya yi amana amina kun ka imani la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki makiyina makiyanku abokin gabana abokin gabanku ku kire su ku rike su awliya abun su tulkuna ilayhi bil mawadda kuna jewa musu soyayya wa kad kabaru ma ja'akum min al-haqqi duk abin da aka sun kafirce mu Qur'ani sun kafirce mu musulunci sun kafirce mu manzon Allah amma duk da kuna son su kai yukhrijuna rasul su suka fitar da manzon Allah ma su kafiran Allah ce to wa iyyakum an tuminu billah Allah ce na mun ku gargadi ku yi imani da Allah amma in kuntum kharajtum jihadan in dai ku musulmi ne na gaskiya kuna jihadi daukar daukar kalman Allah to kar ku riƙe kafirai abun so hmm. eh kar ku riƙe su hmm. saboda haka nan ayoyin ƙurani a fili suke filla-filla ha an tun ula'i wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al-anamina min al-ghayr وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم نعم. إن الله عليم بذات الصدور abin لك kuka boye yan interfaith Allah ya sani interfaith ba da fassara ba a antum ula'i Allah ya ce kowane irin mutane ne to hibbuna hum wala Ku kuna son kafirai su ba su son ku wa nuna bir kitabi kulli ku kun yi imani da littafin Allah gaba ɗaya kun yi imani da Qur'ani amma su ba ba su yi imani da shi ba to me da ku da shi wa idza laqukum qalu amanna wata yaudara da suke sun haɗu da kuma su ce sun yi imani Hmm. amma wa'iza khalau in suka keɓanta su ya su kafiran zalla hmm. addu alaikum al'anamila hmm. suna ciza yatsa tsa kan kuna ce ina ma damu musu kaza da ina ma damu kaza da suna ciza yatsa don haushi kaga duk wannan fa Allah ke bayani filla filla yadda kafirai da munafukai suke yi musulmi na hakika amma duk da haka Allah ya ta kullu mutu bi gaizukum ba kuna ciza yatsa ba akan da kun mana kaza da kun mana kaza da abu kaza same mu Allah ce mutu bi gazin ku mutu da haushin ku ba abin da ya same mu ba abin da ya same ku ba abin da zai same mu mutu bi gazin ku eh ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا ايه وكفى الله المؤمنين القتال ايه وكان الله وكان الله قويا عزيزا يا تو يا إساكا كن زينا مصدر بالكيني كده زرتي <laughs> ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا Allah ya ce kafirai sun koma da bakin ciki da damuwa abinda suke so ba su cin masa ba eh wa kafa Allahul mu'mina kitala Allah ya saba mu'mina yakin ba a yi shi ba eh la sawaka mu koma qala habitu ba'dukum li ba'din adu Allah ce ku sauka sashin ku yana matsayin abokin gaba maki ga sashi eh amma la ke tolewa annabi adam da matarsa da zuriyarsa da za su haifa wa lakum fil ardi mustaqarrun wurin zaman ku a ƙasa yake eh, a cikin ƙasa za ku tabbata ku yi rayuwanku ku rayu kuma ku koma cikinta eh, eh, ba fa sama ba ba a sama kan ba da koma yi rayuwa ba hmm, sun yi rayuwa na farko a sama can to in tashin kiyama ta zo aljanna za a sauko da ita ne hmm. in aka sauko da ita ko ba magana hawa sama hmm. sai sa Allah ya ce wa lakum fil ardi mustaqarrun a cikin ƙasa za ku tabbata a cikin ta za ku rayu ku mutu kuma a cikin ta za ku khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha wa minha nukhrijukum taratan ukhra ala ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ce daga kasa muka halice ku kuma za ku mutu ku shiga ƙasan mu sake fito da ku daga kasan dan hisabi an gane wannan sai Allah ce wa annabi Adam wa lakum fil ardi mustaqarr kuna da rayuwarku ne shine matabbatan ku a cikin kasa eh alam naj'al al arda kifata ahya'an وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا نعم أحياء وأمواتا لكن من سنة كسا كسا دمكي إنا تزوم تترى ما هذا كو جرايو دمتتو matattun mu suna cikinta mu kuma muna samanta duk dai kasar ce kifatan ta zama wajen haduwa da mai rai da macece an gane wannan walakun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin hmm. Allah ce in kuna rayuwa cikin duniya to dan jin dadin da za ku yi na rayuwa kaɗan ne hmm. dan rayuwar ba ta da yawa karshen hmm. za ku menene ku mutu eh, Allah ka gafarta mana dan rayuwar da ne ka dada ka sa masa albarka ya Allah Allah ka sa masa albarka ci gaba qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun kaga yayi daidai da wancan aya din min ha khalaqnakum kaga ni ko kaga yadda qur'ani eh masani kenan hmm. qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun Allah shi a cikin kasan eh za ku rayu shine wa fiha tahayuna a cikin za ku yi rayuwanku eh wa fiha tamutuna kuma a cikin kasan za ku mutu a kasan za ku mutu wa minha tukhrajun kuma da kasan za mu fitar da kuran tashin kiyama kaga dan adam duk abin da dai kasan ne dai hmm. daga ita ka halicci babanka adam bi mana asalinka kasa ne kuma cikin kasan za ka mutu a mai da kai kuma cikin kasan za a tashe ka ya bani adama kadi an zanna alaikun libasan yiwari sau'atikun hmm. yiwari sau'atikun wari sha hmm. wali basu takowa zalika kwayo ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الله يكي يا بني آدم موكنا الله يكرام يتشي يا كويا آدم قد أنزلنا عليكم لباسا mun saukar muku daga tufa mun saukar muku شيني tufa دمكي سكاوا ta yaya aka saukar da tufa a kai kasu ne tufa dai auduga ne da sauransu ko to auduga dinan da sauransu suna tsara ba tare da ruwa ba sai da ruwan sama ashe kenan wasu sama'i rizkukum wato adi duk wani arziki daga sama yake zuwa eh, in an yi ruwa kasa ta kumbura ta ɗau ciki ta aihu sai tsoro ya fita to kenan tufan mu an gaya maka daga ina yake daga sama to wannan aya abinda take nufi shine wajibi ne mu rufe al'auranmu wajibi ne da kenan kowa ya rufe al'aurarsa kowa wajibi ne na ka ne ja yi wari sau'atiku an saukar muku da sutura an ba ku sutura ka daina ja za ka bata mana kai ka daina taɓa an ba ku sutura don ku rufe al'aurarku to rufe al'aura kala-kala ne na farko al'aura ko da ke rufe ta zama wajibi ita ce al'aura algaliza shine daga cibiyanka zuwa gwiwa wannan wajibi ne kowa ya rufe shi daga cibiya zuwa gwiwa amma abin da ya karu a nan ya rufe sama wannan mustahadi ne abu ne mai kyau kamala ce kamala ce ka rufe kirjinka ka rufe hazo nan kamala ce amma inda ya zama wajibi daga cibiyanka zuwa gwiwanka wannan wajibi ne to daga cibiyar zuwa gwiwa dinan a cikin masu sa sutura an samu masu saba ma Allah nau'i uku wajen sa sutura na farko ba mu fara na farkon su ne 'yan kwallo ka san 'yan kwallo ko? 'yan eh, football 'yan kwallo da aka ce a rufe akalla daga cibiyar zuwa gwiwa a ah, su daga cinyoyin subu-subu a waje da ɗan wani ɗan wando ɗan gajere wadda bai kai ina ba bai kai gwiwa ba saboda koyi da kashirai to wannan sun saba ma Allah duk ko a ina kake in dai ba ɗakin bacci abu ka fito da abin da bai kai iya gwiwa ba ka saba ma Allah ka saba manzon Allah za ka yan kwallo kunji a musulunci wajibi ne ka rufe daga cibiyanka zuwa gwiwanka in abin rufewan bai kai gwiwa ba ka saba ma Allah Allahumma illa sai dai in baka samu abin rufewa ba hmm. wannan kuma hukuncinsa daban in baka samu ba wannan an sani in ba ka samu ba ma an yadda ma yi sallar tsirara wannan yawa babin sa ban ba yi muke magana ba ba muna magana da rura ko baka samu wani muna magana kana da hali kana da shi akwai dan kwallon da zai ce bai da bai da kwallon da sai ya dinka sutan daga sa zuwa gwiwansa akwai da haka babu uzuri tunda kuma da kanku ce babu suna da kuɗin da in suka ga dama to kuɗin ɗinka wando ma zuwa gwiwa ma nawa ne kudin naira nawa ne ah, ko jahilci ko fasikanci na biyu masu saba ma Allah kan sutura mata matar da aka ce ta rufe jikinta ga baki ɗaya saboda ta al'aura ce sai ta sa siket ko kuma ta sa hijabin da bai rufe mata daga diganta ba tana yawo to wannan tana aikata haramun sai kuma wacce ita ta sa suturan amma kasiyatun a'ira menene kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun sai ita fasika ce an mata suturan very tight transparent and shaf ɗinta duk an tela ya gama matsayi suturan da kyar ma take tafiya karkacicciya mai karkatarwa fasika fajira mai fitinan al'umma mai fitinan mutane to irin waɗannan kama maza ce ba za su ji ƙanshin aljanna ba wadda aljanna idan distance ɗin da yake tsakaninka da aljanna ya kai tafiyan shekara 500 a doki zaka ji kanshinta amma maza Allah ya ce su ba za su ji ma kanshinta ba ka gani na ba za su gaba kenan irin waɗannan mata kasiyatun ayriyatin amma ilatin karkatacciya mai karkatarwa eh kuma maza Allah sai ba da su bai ba da suffar su yace ru'usuhunna ka asnamil bukti za ku gansu sun yi cikuikuye a kayi ya yi din kato a cuci maza suke ce masu a cuci maza eh, ta cuccusa gele ta cuccusa kaza don a ce tana da gashi har ba mazala kai ce ya yi tudu kamar tudun tozon rakumi ka duba abin da mazala fara shekara da shekaru kaga zamanin sa babu wannan amma na masa waye kaga gashi gashi yanzu mu a zamanin mu zama a zamanin akwai gashi ma dan kanti akwai ma hula ma yar kanti akwai ni duk suna yi mata sauwaka wata mata a zamanin mazalar sallallahu alaihi ta aure da diyarta ta zan su duk abin da suka suka yi tambaya sai da zai ce a rasulallah ina son aure da diyata amma ba ta da gashi in ka yadda aimata mata mana mazalar ya ce a ta hana ta eh, abin da kike masa ne kenan ne adoption attachment attachment eh, a yi da gashin doki a yi da gashin saniya a yi da eh, na roba ma duk akwai to haramun ne da mene? igiyan guda ma na yi <laughs> ji mata ta kwaji tsoron Allah igiyan guda ake a tashi nan da ji? Bertin na da ya yi tsoron su zan sare shi bakin sai a ja kulla sai kizo da shi ana masayarwa ka gan shi har baya ya ɗanu Allah zawa ga ya ya ɗanu ne mana zama ya ɗanu ba ne ya ɗanu ne sannan kuma a cikin maza wadda suka saba ma manzon Allah a sutura suka saba ma Allah a sutura su ne 'yan tazarci suturansa ya wuce idan sawu to wannan sunansa fasiki fajiri wanda ya ta waye wa manzon Allah eh. kuna da yawa ko kuna da yawa ai ya sani suna da yawa eh, kuma ga hadisai ingantattu cikin buhari cikin musulmi cikin turmizi cikin abu dauda hadisai masu yawa kai daga cikin mawa da mazala ya ce ran tashin kiyama mutane uku wadda Allah ba zai yi magana da su ba ba ma dai kalle su ba saboda fushi daga cikin sau sauba wanda fitilan sai wuce idan sau Allah ba ma dai magana da shi ba kuma Allah ce ba dai taba kankare masa zunubinsa ba kuma yana da azaba da ya radadi maza da sai irga sau ba daga cikin su mutane uku mai sake sila yanzu duk wannan azaba da duk wannan alkawari na narko kai ka yarda a yi maka ko a karin banza ne a karin banza yanzu eh, kawai daga sutura ba karin banza ba ne ne a cikin wahala gamsar da mutane ko ya eh, gaskiya ne gaskiya ne eh kada ce masa ustazu kada ce masa mai kada ce masa mai kishin mai addini har da shikenan tilo da ma ba ka za ce maka mai addini ai kawai mai addinin bane in Allah kai kauta da zalunce ka ba ai da zalunce ka ba abin da yake kai mutum aljanna addini to kai ba ka san ma nasabta ka zuwa ga addini din to kenan Allah adali ne je ka ya gada wajen yan uwanka almar'u ma man ahabba wa man tashabba bi qaumin fa huwa minhu ya gada da kafirai tunda dai su kake so kai kama da su kana son wandanka irin na Michael Jackson rigarka na Michael Jackson ba haka kake so ba to idan an kai Michael Jackson wuta aka kai ku wuta tare an zalunce ka a ah. kuna tare kana son ba tun da kana so za ka hada ku gida ɗaya to me kuma ciki ai maka adalci wallahi maka adalci to ai ko a zaman duniya kana son ka zauna tare da wanda kake so ko to da rai da za ka hada ku shikenan kana abun bakin ciki kaga wanda yake zuwa wajen karantar wannan wai kaga wandon sa kasa wasu ya ganka ga yana kama haka wai yana nadewa ka zo ne kai dan mu kai dan ne a banza kai ba ni na hana ba ba ni na hana ba wanda ya hana kan Allah ne yana ganin ka dan ni ka in ka daga dan ka gamsar da ni ba za ka gamsar da ni ba ka gamsar da Allah ka da ya lice ka yace ka daga ba shi ne wato mutane ma akwai jahilci wato yadda Allah ya mu dannan kowa an ba shi nasa tsari da doka tsakaninmu da maza da mata kaga yanzu dubi da Allah ya halice mace bai yi ta da gemu ba kai sai aka maka gemu Kasan akwai manufa kai kasan akwai manufa har ma aka ce da mace za ta saba ma al'ada sai ta fito da gemu don wasu mata suka fito gemu yanzu aka ce ita ta aske saboda ba naka bane sai ta aske haka ne to kai da aka fito Allah ya sa maka gemu ashe yana sai ya ganka da gemu ne da bai son ya gama ta da gemu bai ma fito mata da shi ba to amma kai ne ya fito maka da shi da shi yake so ya ganga kuma shine rajula ne za ka aske me yasa ka ba mu amsa tun daga duniya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu kafirai guda biyu da wannan kaisar ya turo su wajen manzon Allah da ta wakilinsa gwamna na na na Yemen na Yemen yake zo su kawo manzo Allah sako da manzo Allah ya zo ya gansu sun aske gemu sun bar gashin baki sai maza lafiya ce man amara kuma bi haza wannan abin da kuka yi wace kuka yi kala rabbuna kisra suka ce ubangijinmu kisra ko kuma kaisar kaisar kai shi yace shi yace mai haka shi yace mai haka ma suke gemu mu bar gashin baki sai ce mu sai maza Allah ce kad na rabbuna bi ifa lihiya ishabu yana ce mu kuma ubangijinmu Allah ya ce mu cika gemu mu cika gemu shine mu cika gemu mu rage gashin baki ku tafi ba dan gana da ku ba manzala ya kore sai ce ban san ganin wannan fiska Allah jikan albani yace kai musulmi yanzu baka jin tsoro ran tashin kiyama a tashe ka da siffanka ta duniya ta aske gemu ka zo wajen Allah ce ba son ganin ka ka fita sahunsa wala abin da ya faɗi cikin baɗin da yake ba ka jin tsoron cikin baɗin da yake nake tashin kyama don mun mata ala in, mu isa alaihi siffan da ka mutu adalcin Allah da shi za sheka adalcin ne na Allah siffan da ka mutu in ka mutu da gemu ka tashi da gemu in ka mutu da askakken gemu ka tashi da askakken gemu in ka mutu da gashin baki duzuzu kamar bai hude da shi za ka tashi abinka kada ya dace man mata ala shay'in bu'is alaihi da siffan da ka mutu da ita za ta sheka so mutanen da suke suturan su yake wuce idan sau sun saba ka'ida na shari'a a wajen sutura kuma bai shiga cikin libasu taqwa ba ai ƙarshen ayan me Allah yake cewa wa libasu taqwa zalika khair suturan da aka yi shi na tsoron Allah ba a saba ma Allah a ciki ba ita mace ba ta yanke shi guntu ba kai namiji ba ka sake naka sai je taɓa ƙasa ba ah, to da aka ce mata ba a yi su da gemu ba aka yi maza da gemu kaga kala ki to wajen sutura kuma sai ana son mace ta sake nata har ya ja ƙasa ya ja ƙasa kai kuma namiji ba aka ce ka ɗaga to a wannan zamanin akasin da aka samu sai mace ta ɗage nata kana ganin har kwabirinta amma shi kuma fasiki namiji nasa na jan ƙasa kowa kai ku rika duk kalla da mutane ku ji ku kalla mutane ku gani kowa sai an saba manzon Allah ke da aka ce ki rufe ja ƙasa kin ɗage kai da aka ce ka ɗage kuma ka ki ɗagewa ka sake haba haba musulmi ai musulmi wannan zamani akwai matsala Allah akwai matsala lokacin har ya cika mun kwana aya ta 26 yau alhamdulillah eh, manaja na ba muna masa addu'a Allah ya kare shi Allah ya tsare shi ya tura ma'aikatansu sun je sun share mana filin idi tsaf an ɗebe ta an tafi da ita kuma mun tura 'yan garunmu za su rika wuni a wurin da kwana saboda waɗanda su zo bayan an share su sake zuba shara a wurin to za su hana su har zuwa ranar da za sallan idi gobe kuma za a kai itatuwa wadda za a kafa a yi wayarin ɗin sufiƙunmu an gane wannan yawwa kamar yadda aka sanar sallah karfe bakwai da rabi kamar yadda muka saba in ba a yi ruwa ba wa iza ja almataru akhir in ruwan sama ya zo da mu jinkirta an gana wannan subhanaka law to Eh, daga faransa eh a gaya mini wallahi ni ma ina son sa dan Allah da yake so na domin sa a gaya masa eh, sako ya kai masa Allah ya saka masa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk